wannan babu yana magana ne akan sallar gawa والدعاء mayyiti da yin addu'a ga عدد adada takbiratul janaza kuma zai magana akan adadin kabbarorin jana'iza eh ina ne ba daukan ma eh mun tsaya ne daga hukuncin gini a kabari ko shi inda ba dauka ba yace wa yukra al wa al ba a so haramun ne ayi gini akan kabari kun gani yawwa wa tajsisiha da kuma yin plaster a yi wa kabari plaster wai saboda na wani ne ko na wani ne sannan kuma haka din annabi ya hana a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akai da kuma rubutu da ake yi alaji wani wani na unguwar lokon makera malami ne shekara kaza ya mutu ya bar ya'ya kaza ya mutu da la'asar da daidai karfe hudu da rabi da minti biyu da sakon kaza da wata kaza Allah ji kansa da hama ta kafa alluna wannan tu bid'a ne haka mala albani ya faɗa rahimahullah da sauran malamai amma ba laifi a iya sa dan dutse dan alama a sa dutse akan mamaci ko wani itace akan mamaci wala ba ala cewa ke ya halatta mutum ya je makabarta da niyyar ziyara sannan kuma ya je da dan abun bugewa sai ne ta buge allunan a'a a yanzu dai gaskiya wannan bai zai yi ba dai a da wuri sai dai inda dare ka yanka in ka yanki dare to a to ko a ce barawon mutane ne ba to sai magana akan shin ya halatta mutum ya wanke babansa kafiri mutum ne ba hukuncin a ɗa musulmi ya wanke ubansa kafiri mala yace wala yughassalu muslimu abahul kafira bai halatta mutum musulmi ya wanke babansa arni ba wala yudkhiluhu kabarahu kai ba zai ma ɗauke shi ya je ya shigar da shi kabari shigarwa na girmamawa ba illa an ya kafa an ya zai'a sai dai in mutum yana jin tsoron kada uban ya tozarta ko ya zai rube ko dabbobi su zo su cinye shi falyuwarihi to haka kan sai je ya binne shi ba laifi dan manzo Allah ga Ali bin Abi Talib yayin da Abu Talib yana so yace idan fawari abak yace ka je ka da babanka Abu Talib baffan manzon Allah da ya rasu bai mutu akan musulunci ba dan annabi ya yi karbi kalmar la ilaha illallah ta yanda ya je yace da shi ya am la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ya kai mafana ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a gurin Allah sai manyan manyan gurin shawa kafirai suka ce tab a targaba an billaci abdul muttalib yanzu zaka kyamaci addinin abdul muttalib manzo Allah ya ce ya amu la ilaha illallah ya masa ka sau uku suka ce yanzu zaka kyamaci addinin babanka sai ce ana alamin millati abin muttalib sai ce shi ya mutu akan addinin babansa baban shi kuma haka din ya mutu manzo Allah ya fito yana damuwa ransa a bace shine Allah ya saukar da laisa alayka hudahum walakin Allah ya man yasha ai shiryar da mutane ya manzo Allah baya hannunka kai dai wa'azi ne yake hannunka amma shiriya ce sai wani ya gane ba hannunka yake ba eh Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wannan shine manajin ahlus sunna akan Abu Talib bai mutu yana musulmi ba amma manzo Allah ya masa addu'a Allah ya sauƙaƙa masa azaba kuma Allah ya karba malam sai yake cewa wallahu ahabbu ahabbu ila ahli ilmi min ash-shakk to nan kabari guda biyu ne akwai allahadu akwai ash-shakk allahadu kamar yadda muka yi bayani shine wanda za a yi tono mai zurfi idan an yi tono mai zurfi sai a je ta bangaren alƙibla sai a fafake insha Allah muna fata Allah ba mu nisan kwana da lokaci irin wannan abubuwan to shi guri ne ga karatu ne da ake sa cikin gari ba za ka zo kai tono da a cewa wani wajen gari muke wata ran sai mu je da digogin mu sai mu tona kaburukan kowa ya gani a nan gurin a masallacin za mu tona da ya mu samu lokaci sai mu je a yi aikace da Allah da ashiku dan wallahi yana da ke yan uwa dalibai ahlus sunna duk ya kamata mu iya wannan tonan kabari da yadda za a binne mutum da wayewa da sauransu in Allah ya sa da za mu sa lokacin da wata ran za mu je mu insha Allah to akwai allahadu wanda za a tuna ya zurfi sannan kuma sai a fafake daidai bangaren alƙibla shi allahadu a rami ɗaya za a iya sa mutum biyar ko shida ko bakwai ko goma ma ko sama da haka kai ko da tonan ya kai kamar rijiya sai ka zo ta bangaren alƙibla sai ka fafaki iya tsawon mutum idan an ɗauko shi sai a zura shi ta can sai a rufe sai a ɗauko bulo bulo ina irin bulo ɗin nan na ƙasa sai a danne kawai gadon bayan shi in ka leƙa ma ba zo kowa ba sai a dada samun sama da shi sai a dada fafakewa sai a daɗa tura shi sai a sa sai a daddanne a daddanne eh yawwa wafaqaka Allah kamar yadda ake yin durowa ina ba akwai durowa ta kafintoci ba yawwa to haka kamar kabar ladi yake ka ɗauka wannan doguwar durowa din shine ramin kaga idan an yi za a zaro durowa sai a tura ko mm. to su ina tura shi kenan to haka ake to shi kuma a shakko sai a tona uwar ita kabarin uwar babbar da dan fadi sai a je kuma in ta dan jirfi kadan sai a farke iya fadin mutum da tsawonsa sai a dan tona ya zurfi to sai a zura shi kan kana leƙawa za a gano shi to sai a dora masa itatuwa ko kuma bulo ko kuma tukunya to malamai malam yake cewa walladu ashabu ila ahli ilmi min ash shakk kaga kabarin lahadu shi fi soyuwa a gurin mutane malamai saboda ashakku sama da ashakku saboda manzon Allah da da da Allah da aka binne shi lokacin da aka zo za a yi wa manzo Allah toro akwai masu tonan kabari kala biyu a Madina akwai masu tonan Allah da akwai masu tonan Shakku sai duk aka aika musu aka ce ku zo ku yi annabi kabari sai sabai suka ce duk wanda ya riga zuwa to shine abin da Allah ya zaba wa annabi da haka sai ne Allah ya fara zuwa da haka faluhi da da rasulullah sallallahu alaihi wasallam au faluhi da ala rasulullah an gane ko wa huwa to yaya ake yi wa huwa an yuhfara lil tatal jurfi shine a tonawa wato mamaci ramin sa tatal jurfi a karkashin ramin aljurf din rani fi ha'ita qiblatil qabri a jikin katangar alƙiblan kabarin ma'ana a samu daidai alƙiblan bangaren gabar a ha'id jikin katangar kabarin sai a farke a fafake kenan kamar yadda ake durowa din wa kadhalika idan kana turbatun sulba amma fa ana yin wannan ne idan kasar tana da karfi shine sulba la tatahayyalu wa la tataqatta'u ba ta rozayewa ba ta tsinkewa ba ta karyewa ba ƙasa ce mai zaranya ba amma mu ƙasar mu ta nan aka ce ba ta iya yin haka din saboda idan an yi za ta iya rubzawa to sai ya shakku wa kadhalika fu'ila bi rasulillah kamar haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bi salati alal janaizi wannan babu yana magana kan sallar gawa wa du'a lil mayyit da addu'a ga mamaci adad da kuma bayani akan adad takbiratul janaza adadin wato kabbarori na janaza ya halatta ka ce jinaza ya halatta ka ce janaza wa takbiru alal jinazati arba'u takbiratin kabarbari da ake yi wa janaiza guda hudu ne ake yi yarfa'u yadaihi fi ulahunna ana daga hannu a kabbarar farko shine ulahunna wa in rafa'a fi kulli takbiratin fala ba'asa amma da a ce idan an zo sallar nan duk wata kabbara da za a yi ta sallar gawa da mutum zai rinka daga hannu to fala ba'asa ba laifi ina fatan kuna ganewa yawa saboda an rawaito imam malik shi duk wata kabbara idan zai yi in sallar gawa ne to yana daga hannu an gane ko amma dai abin da aka fi so mustahabi shine a kabbara ta farko kawai wa in sha'a da ba'd al arba'i idan mutum ya ga dama zai iya yin addu'a bayan ya yayi kabbarar harama ta farko ai bayan bayan ya kabbara ta hudu kabbara ta hudu ba ita ce ta karshe ba sun bai salli musamman ya sallama amma wa in sha'a sallama ba'da rabi'ati makanahu idan ya ga dama kawai yana yin kabbara ta hudu kawai ya ce assalamu alaikum makanahu a wannan bigiran kawai malamai sun yi sabani dangane da wato yin addu'a bayan kabbara ta hudu na farko dai yadda ake shi ne ga gawa a gaban ka zuwa kai mata sallah a ɗauka wannan gawa ce idan namiji ne in namiji ne ana tsayawa ne daidai kafaɗarsa wanda za a yi masa sallah idan namiji ne ana tsayawa ina daidai kafaɗarsa amma idan mace ce fa daidai tsakiyarta me hikimar tsayawa daidai tsakiyar mace dan a lullube ta gaba ɗaya ba a so a ganta hatta tana gawan ma ko ko ba gane ba yawa to idan ka kabbara da farko Allahu akbar sai kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zuwa karshe a sallar gawa din kana gama fatiha sai ka ce Allahu akbar kai kabbara ta biyu sai ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka gama ko sai ka ce Allahu akbar kabbara ta nawa kenan ta uku dai yanzu ta uku za ka yi ko to bayan kabara ta uku kuma shine za ka yi ta addu'a wa mamacin Allahumma kulli mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma in kana musliman fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati Allahumma la taftinna ba'dahu wa la tarinna ajrahu Allahumma adkhilhu al-jannata ma al-abrar Allahumma kulli lahu warhamhu Allahumma thabbit mantiqahu inda al-mas'ala Allahumma kaza Allahumma in baka iya da larabci baka yi da Hausa wani kasan idan an yan kabara shi mu kawai ce kai rai bai iya larabci ba shi ne kenan kai da Hausa addu'a ce Allah yana jin turanci da lararci da yarbanci da komai kuma Allah zai ji ina fatan kuna fahimta to mahallin khilaf din shine yanzu kai iya addu'a ba a iyakance ma ga iya adadin addu'a da zaka yi ba zaka iya yin minti ashirin ma kana yi to idan ka gama suka ce Allahu akbar ba kai kabbara ta hudu ba to shin bayan kabbara ta hudu zaka kara addu'a ko ba zaka kara ba wasu malamai suka ce za a iya yin addu'a wasu kuma suka ce ba za a iya yin addu'a ba wanda suka ce za a iya yin addu'a suka ce ba za a yi addu'a ba kai suka ce ah, idan an idan da idan an idan da idan an yi raka'a ta hudu ana wani karatu kuma bayan an yi raka ta hudu ana karatu me ake sallama kawai ake ko ma'ana ana karatun qur'ani bayan raka ta hudu ba a yi ina fata ana fahimta yawwa suka ce da haka ba za yi ba ai an gama kuma kunnan addu'a ai an gama wasu kuma suka ce ya halatta ya halatta a yi addu'a din bayan kabbara ta hudu almuhim dai akwai sabanin malamai wato wato akan wannan matsala din waɗanda suka ce ba za a yi karatun ba suka ce ai ranar ka ta hudu in a sallah ne kaga ai ba a ƙara wani karatu da haka ita ma wannan sallar gawan ba za a yi ba kamar kabbarorin suna matsayin laka'a ne wasu kuma sun bada zaɓi kawai duk abin da ga dama ka dama kai mai addu'a ka dama kar shi yasa wasu limaman za ga bayan raka ta hudu suna kara addu'a wasu kuma suna yi sai su sallama yace wa fi salati alal mayyiti yace wa yatufu al imamu fi rajul inda wasatihi akwai sabanin malamai ne akan karatun sura an gane ko to a nan gurin kuma ya aka sa ce idan mace ce in namiji ne za a tsaya a tsakiyar sa ko idan kuma mace ce za a tsaya a kafadarta shi anan haka ya fada Allah masa rahama wa yatufu al-imam fi ar-rajuli inda wasatihi wa al mar'ati inda mankibiha mankibaiha amma suka ce dan a suturce ta gaba ki daya ita matar to a tsaya a tsakiyar tsakiyarta wassalamu min as-salati ala al-janaizi taslimatun wahida sallama da ake yi wa gawa a sallar gawa sallama kwaya ɗaya ce khafiyatun kuma a ɓoye lil imanin wal ma'mum liman yayi ta a ɓoye shi ma mamu yayi ta a ɓoye na bara a bayyana ba to wannan ra'ayi ne cikin ara saboda idan ka ce liman ba zai bayyana ba kuma to sauran fa ba za su yi su ji da haka wasu na ganin za a bayyana musamman ma dai ta mamu ita ce za a ɓoye ta sannan akwai lada akan sallar gawa wa fi salati alal mayyiti qiratun sallawa gawa fa mamaci akwai lada qirati qiratin nan ya kai dutsen Uhud min al wa qiratun fi huduri dafnihi akwai qirati ya kai dutsen Uhud girman shi wajen in ka halarci binnewa in ka tsaya salla qirati idan ka je binnewa qirati wa zalika fit tamsili mislu jabal Uhud sawaban ai wannan wajen buga misali daidai yake da dutsen uhud wajen tarin lada an gane ko kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim to me ake faɗa in an zo addu'a wa yuqalu fi du'a'i al mayyiti ana faɗa in an zo addu'a ga mamaci ghairu shay'in mahdudin babu wani abu da aka haddade aka iyakance wai dole shi zaka faɗa duk wata addu'a da zaka iya yi na neman rahama da gafara to kai ka yi wa kanka kai ma a ciki kace kai ma Allah sa ka cika da imani in an zo taka yayin da ka zo wa gawa sallah ka ji wata cewa kai taka ce za a zo ana mata haka Allah samu cika da imani wa zalika kulluhu wasi'un ce wannan duka abu ne mai yalwa wa min wa min mustahsani ma qila fi zalika yana cikin kyawawan abubuwan da aka faɗa a haka wajen addu'a ayyukabbira to sai mutum ya kabbara summa ya kula ya ce alhamdulillah alladhi amata wa ahya godiya tabbata ga Allah wanda ya raya ya kashe ya raya walhamdulillah alladhi yuhyil mauta godiya tabbata ga Allah da yake rayar da mamata lahu al'azamatu wal kibriya shi yake ce ya cancanci girma da al'azama da kibriya duk ma'ana ɗaya ne girma da isa wal mulku da mulki wal kudura da iko wal sana'u da yabo da jinkiri kai da jinkiri shi yake jinkirta wanda ya ga dama kuma shi ya cancanci a yabe shi huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah shine mai iko akan dukan komai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على كما صليت ورحمت وباركت على وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انه عبدك باوانك نشي وابن عبدك دان جدان با دان جدان باوانك وابن امتك دان جدان baiwarka anta khalaqtahu wa razaqtahu ya Allah kai ka halice shi kuma kai ka azurta shi wa anta amattahu kuma kai ka ɗauki ransa ka kashe shi wa anta tuhihi kuma kai ne mai rayar da shi wa anta alamu bi sirrihi wa alaniyatihi wani addu'ar gawa kenan fa sai a ji a haddace ya Allah kai ka san abin da yake na sirri nasa wa alaniyatihi da abin da yake na bayyane to eh, in mace ce zaka zaka mai da ya zama na mata anta alamu bi sirriha wa alaniyataha shi ina ka shufa'a lahu ya Allah mun zo ne muna neman masa ceto fashaffi'nahu fihi ya Allah ka karba mana ceton mu a kansa Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika lahu ya Allah muna neman makotaka da igiyar makotakar ka gare shi innaka zu wafa'in wa zimmati ya Allah kai ne mai cika alkawali Allahumma kihi min fitnatil qabr ya Allah ka tsare shi daga fitinar kabari wa min azabi jahannam ya Allah ya Allah ka tsare shi daga azabar jahannama kalmar kihi kihi wato tsarewa daga wiqayan اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه كمثل غني واكرم نزله يا الله كجرمما واتو مسوكنسا مسوكي شيني نزل نزلا من غفور رحيم ووسع مدخله كيلوتا مشيغسا yalwata mashigarsa waksilhu bima'in wa saljin wa barat ya Allah ka wanke shi da ruwa wa saljin da ainihin wato ƙanƙara wa baradin da raba wa nakkihi ya Allah ka tsarkake shi daga kurakuran da ya aikata a duniya kama yi na kasabul min danasi kamar yadda kake tsarkake farin tufafi daga dauda danas dauda wa abdul darin khairan min darihi ya Allah ka canja masa gida mafi alkhairi sama da gidansa na duniya wa ahlan khairan min ali ya Allah ka canja masa iyali sama da iyalansa na duniya wa zawjin khairan min zawjihi ya Allah ka canja masa mata sama da matarsa ta duniya ko ka canja mata miji sama da mijinta na duniya Allahumma in kana musinan ya Allah in mai kyautatawa ne a rayuwarsa fazid fi ihsanihi ka kyautata kara masa akan kyautatawan da yayi wa in kana musiyan ya Allah idan mai munanawa ne mai mummunan hali ne fa tajawaza anhu to ka yafe masa dan kai ne yafewa ne Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah gashi nan dai ya sauko gare ka yau kam wa anta khairu manzurin bihi kuma Allah kai ne mafi alkhairi wanda ake sauka a wurinsa fakirun ila ka wannan mamaci mai bukatar ka ne fakiri ne wa anta ghaniyun an azabi ya Allah kai mawadaci ne ba za ka mai azaba ba Allahumma sabbit inda mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da ainihin wato furucinsa yayin tambaya mantiqahu furucinsa inda mas'ala yayin tambaya wala tabtalihi kada ka jarrabe shi tabtalihi jarraba fi qabrihi a qabari bima la taqata lahu bihi akan abin da zai iya ba Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladansa wala taftinna ba'da ya Allah kada ka fitine mu bayan ya mutu kuma taqulu hadha bi ithri kulli takbiratin malam yace zaka faɗi wannan ne duk gurbin kowace kabbara wa taqulu ba'da kaga a wannan riwaya ya nuna cewa fa shi babu magana karatun Fatiha a malikiyance magana Fatiha babu kowace kabbara zaka yi ta wannan addu'a zaka yi salatin annabi zaka yi addu'a kawai wa taqulu ba'da rabi'a to bayan na kabbara ta hudu kuma ga abin da zaka ce kaga su sun ware addu'a da za a yi bayan kabbara ta hudu Allahumma kulli hayyina wa mayyitina ya Allah ka yafe wa rayayyunmu da matattunmu wa hadirina wa ga'ibina wanda suke nan da wanda ba sa nan hadir wanda yake nan ga'ib baya nan wa saghirina wa kabirina da yaranmu da manyanmu wa zakarina wa unsana mazanmu da matanmu innaka ta'lamu mutaqallabana ya Allah kai kasan jujjuyawar mu shine mutaqallab an gane ko yadda muke tasarrufi muke kaiwa da komowa wa masawana ya Allah kai ka san makoman mu inda za mu zauna wal walidaina ka yafe wa iyayenmu wal man sabaqana bil imani da wanda suka riga mu imani cikin sahabbai walil muslimina wal muslimati ta musulmi maza da na mata wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'i minhum wal amwati rayayyu da matattu Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah wanda ka bashi tsawon kwana a cikin mu fa ahyi ala imani Allah ka raya shi kan imani wa man tawaffaitahu minna ya Allah wanda ka dauki ransa daga alwafani ne wa tawaffahu ala islam ka dauki ransa akan musulunci Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha ko wallati lam tamut fi manamiha ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى واسعدنا بلقائك يا الله كربوت الدمو دا حدوا دكي اسعدنا دغ سعاده ني rabo ka samu rabauta daga muwa da kai wa tayyibna lil lilmauti ya Allah ka tsarkake mu don zuwan mutuwa wa tayyibu lana mu ma mutuwar ka tsarkake mana ita na ka tsarkake mu lil mauti saboda mutuwa ma'ana ka sa mu je mu tarar da mutuwa muna cikin tsarki ya Allah wa tayyibu lana mutuwar ma Allah ka mana ita cikin tsarki ka ka mana ita tsarkakakkiya waje alfihi rahatana Allah ka sa mutuwa hutu ne gare mu wa masarratana da abun farin ciki sun matu sallimu ya ce sannan kuma sai kai sallama amma idan mace ce kuma fa addu'ar da ake yi ga mace bayyana da baka da hakuri in mace ce ga abin da za ka ce Allahumma ina ha amataka ka ce kaga mai ko hu abduka ko sai ka ci amataka sun matata ma da bi ha ala ta'anifi sai ka ci gaba da ambatanta akan bangaren wato at-ta'anifi matantaka gaira innaka la taqulu sai dai kai ba za ka ce wa bil ha zaujan khairan min zawjiha ba shi anan yace ba za ka ce ka canza mata miji mafi alheri daga mijinta ba لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا dan ai zai iya yiwa ta zamanto matar mijinta na duniya ne na ka canja mata kuma ka ga hasara kenan na'am wata a wannan wurin take cewa ita fa mace ce mai kishi aljanna ba ta son to ya za a yi da wanda ana ba to kuma dan kishin ta dan gidan su ta jihar danna za ta yi kishin ne ita wai in za mata eh. to Allah ya zalunce ta kenan wannan magana ai kaga akwai murin ladabi a ciki shine malamin da ya zo na je na duba wani duba ya bude mata wuta kai ta ba wani magana duba Allah ya ce akwai hurul in ka amsali lo'lo'il jaza mai bima kanu ya'malu za ta yi kishi to ka ta haƙura ta tafi gidan yan wuta nan ne ba kishi Ɗakinta ta daban ita kaɗai Wani sawal jannati malam ya ce matan yan aljanna tun ala jihin nafa an takaita su akan mazajen su ne kadai la na bihim badalan ba su neman canji in matan aljanna ne ba su neman canji wa rajulu kad yakunu lahu zawjatun kasira amma namiji zai yana da mata da yawa fil jannati a gidan aljanna wala yakunu lil mar'ati azwajun amma mace mijinta daya in na duniya ta samu shi kenan in Allah ya bata wannan idan kuma bata son sa Allah bai zai bata shi ba dan zai iya zuwa dan wuta ne kaga kenan zai yi a cewa bil ha zawjal khairin min zawjiha ko ba ka bane idan mijin dan wuta ne fa Allah zai canja mata wani miji to ana yin sallah sama da gawa daya malai ce wala ba sa an tujma al janaizu fi salatin wahidatin ba laifi a iya hada gawawwaki janaizu gawawwaki da yawa a musalla kwaya ɗaya ba wai in an samu gawa dari sai a musalla ɗari ba wa yalil imama ar amma waɗanda za su zo kusa da liman shine yali wanda za kusa liman ar-rijalu maza ne in kana fihim nisaun in akwai mata a cikin gawawwakin wa in kanu rijalan in kuma maza ne zalla ju'ila afdaluhum sai a sa mafifita manya manya mafifita masu falala limayil imamu su ne za su zamanto dab da liman kun ji ko idan akwai mutane gama gari da manya to sai a kawo manya kusa da liman wa ju'ila min dunihi an-nisa'u sai a sanya kuma mata a bayan su wasu biyanu da kuma yara kanana kun gani yara suna wato kanana a mashurin zance a masaba ana gabatar da yara akan mata sai an sa yara sai a kawo mata yayin da aka samu gawa tsakanin gawawaki tsakanin maza da mata wani shi ne ra'ayin ibn al-qasim an gane ko tayyib amma ma a sai yake cewa waju ila min duni nisa wa sibyan ko ni wara idhalika ila alqiblati a bayan wannan sai a sa su zamanto su ne suke fuskanta alqibla kenan wala ba'asa an yuj'alu saffan wahida ba laifi a jira sahu daya mamatan ko ma'ana a sa wannan na bayan wannan wannan na bayan wannan in mutum ɗari ne ma gaba daya a jera su layi daya. wa yuqarrabu ila al-imam afdaluhum amma wanda ya fi falala shi yake matsayi da shi kusa da liman to wajen binnewa fa za a iya binne mutane da yawa a kabari daya wa amma dafnul jama'ati fi kabarin wahidin amma binne jama'a da yawa a kabari guda daya fa yuj'alu afdaluhum mimma yali qibla ana sanya mafifita ne su suke kusa da al ma'ana wajen binnewa al-qibla gabar ne ko to sai a fara sa manya manya masu daraja su ne suke kusa da al to wanda ba a yi masa sallah ba fa wa man difina wa lam yusalli alaihi wa yuriya wanda aka binne shi ba mai sallah ba wa yuriya kuma an binne shi kalmar yuriya binnewa kenan rullubewa fa innahu yusalla ala qabri aji ayi mai sallah a kabarin sa wala yusalla ala man qad sulli alai amma wanda aka riga aka mai sallah fa ba a zuwa aji a maimaita mai sallah a bisa wannan ra'ayi din to amma an samu riwaya manzo Allah an yi wata mace sallah baka da ta mutu a zamanin sa ba su biya masa ba je sake masa sallah sai ya je mata sallah da addu'o'i wasu malaman sun yi tarihi suka ce addu'a yi ba sallah yi ba saboda as-salatu bi ma'ana du'a lughatan wa sallah ala aksaril jasadi ana kuma yin sallah bisa mafi rinjayen jiki misali mutum an je an yi accident ne sai aka rasa shi gaba daya kata kata to idan aka samu mafi rinjaye na gangan jikinsa to za a yi mai sallah to amma waqtulifa fi salati ala mislil yadi war rijl malamai sun sabani idan mutum aka yi accident ba a samu komai ba a jikinsa sai kafarsa kwaya daya za a yi mai sallah ko kuma ba a samu komai ba sai hannunsa za a yi mai ba? za a yi sallah sabani wasu malamai suka ce za a iya yi masa sallah ina fata ana fahimta mana za a iya yi wa wannan din sallah ko eh, ita menene a kafar ko hannun to sai mu dakata nan sai mu zo mu yanka likafani rawani khalas babun fi du'a ila tifl wa salati alayhi da ke magana akan addu'a ma yaro at-tifl ana nufin jinjiri da yi masa sallah wa ghuslihi da yi masa wanka tufni ala Allah tabaraka wa ta'ala zaka yi wa Allah yabo shine as-sana'u tufni ala Allah ta'ala zaka yi masa yabo watu salli ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai wa manzon Allah salati summa taqul sannan ka ce Allahumma inna wa abduka ya Allah shi wannan yaro bawanka ne wa ibnu abdika dan gidan baiwarka dan gidan bawanka wa ibnu amatika dan gidan baiwarka anta khalaqatahu kai ka halicce shi wa razaqatahu kai ka azurta shi ka bashi lafiya wa anta amattahu kai ka kashe shi wa'anta anta tuhyihi kuma kai ne mai raya da shi allahumma faj'alhu liwalidayhi salafan wa zukhran wa farata ya allah ka sanya shi magabaci ne ga ainihin wato iyayensa shine salaf faj'alhum salafan wa mathalan bil akharin wa zukhran sannan kuma ka sanya shi kamar ajiya ne a lahira in an ce zukuran wato muddakharan abinda za a ajiye shi zuwa lahira mai amfani wa faratan sannan ya Allah ka sanya shi alfarat wato in an ce alfarat wanda zai gabaci mutane ya je shirya musu wuri za ku tafi kaduna za ku je ku yi taro sai ku tura wani ya fara zuwa dai zai kama muku hotel ya gyara muku gida wannan shine farat ya Allah ka sa wannan ɗaya ya zamanto kamar magabaci ne da zai je ya shirya gidan iyayensa wa ajaran kuma ka sa ya zamanto lada wa sakkil bihi mawazinahum ya Allah ka nauyaya ma'aunan iyayensa na lada wa bihi aju ujurahum ya Allah ka girmama wancan saƙin nauyaya a'azin girmama bihi ujurahum ka ainihin girmama ladansu ta dalilin yaron wala tarin na kada ka haramta mana wa iyahum da iyayensa ajrahu ladansa wala taftinna kada ka fitine mu mu wa iyahum da kuma iyayensa ba da bayansa Allahumma alhiquhu bi salihi salafil mu'minina ya Allah ka hada shi shine alfiqhu ka hada shi da ainihin salihan magabatan mu'minai salihai magabatan mu'minai fi kafalati ibrahim alaihi salam a gargashin kulawa annabi ibrahim hadisi ya tabbata dukkan yara ƙanana suna gargashin kulawar waye annabi ibrahim ne alaihi salam dan shine baban yara aka ce idan ka je gidan aljanna da annabi ibrahim yake gabaki ɗaya za shi shine dattijo a ciki duk kasansa yara ne yara kanana kanana kanana kanana duk suna karkashin sa shi kuma matsayin da Allah ba shi kenan Allahu akbar wa abdul daran khairan min dari canja masa gida mafi alkhairi da wannan gida na duniya wa alan khairan min ali canja masa iyalai <coughs> mafi alkhairi da iyalansa na duniya wa afihi ka tsare shi min fitnatil qabri kalmar afwa ai tsarewa kai mai rangwame daga fitnatil qabri wa min azabi jahannama da azabar jahannama akwai fitnatil qabri akwai azabar jahannama Eh. babu wani ai wannan zai iya shiga wuta ai an faɗa cikin hadisi cewa yaran ba duka ne na shiga aljanna ba wa a jarrabe su yuftatanu da raba su zai Allah ne zai kora sai ya ce duk yaran nan gaba ɗaya duk yaran da yake ya mutu kafin ya balaga a ce duk ku tafi wuta za su kama hanya tiryan tiryan tiryan suna tafiya sai sun yi rabi wasu za su yi taurin kai su ce kai wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'a rasula za su ce ai ba mu aikata wani abu ba Allah zai tura ya samu wuta mu gaskiya ba za mu je ba wai sun su masu ilimi za su je suka fa hujja sai su dawo sauran kuma su ce kai Allah shi ya alice mu kuma shi ya ce mu tafi da haka gaskiya dole mu masa da'a mu tafi kawai sai su rabu gida biyu wasu sai su tafi wutar wasu kuma sai su ce su dawo su kafa hujja gurin Allah sai Allah ya ce to ku da kuka tafi mala'iku ku raka su gidan aljanna daman da sun girma ba waɗannan su ne za su da'a ku kuma da kuka yi fandare kwace za ku je ku kama hujja to da sun girmama da su za su fandare mun ba za su mun da'a ba kaga cikin sauki Allah ya bayyana to haka za a yi wa yara wannan kuma da 'ya'yan musulmi da ƴaƴan kafirai duk hada su za a yi guri guda to shine aka ce wa afi min fitnatil qabr wa min azabi jahannam da kullu zalika fi kulli takbiratin duk wata kabbara na ga muku a sufar sallah din ta malikiya kun ga ba a yi magana karatun fatiha ba ko sura na Allahumma yake ta wa taqulu ba'da rabi'a zaka bada bayan raka'a ta hudu ko Allahumma kulli aslaf li aslafina ya Allah ka gafartawa waɗanda suka gabace mu wa afratina da kuma waɗanda suka gabace mu don su shirya bana wuri farab wani man sabaqana bil iman da salaf da farat duk kusan abu ɗaya ne da wanda suka rigaye mu imani su ne suwa sabai yawwa walman sabaqana bil iman allahumma man ahyaytahu minna ya Allah wanda ka bashi tsawon kwana a cikin mu sallan nan fa ahyi ala al iman ka raya shi